This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma bakwai da mitoci 25 da 60. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da FM Nomad da kuma Niyya FM. Ko kuma a saurare mu a ko ina kuma ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji rahoto ɗaya daga jihar Niger akan bayanin da Majalisar Dokokin Jihar ta yi na rashin gamsuwa da ƙwangen da gwamnatin jihar ke yi ma ƙananan hukumomi a wannan baje musu ayyukan ci gaban rayuwa. Adam A. Zango zai taya ku hira da waƙa shigumbar dutse. Za ku ji maimaitawar shirin lahiya uwar jiki na Jummai Ali. Ladan Ibrahim Ayawa zai biyo baya da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako sannan kamar kullum mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya yau litinin ya ke sa ran shugaban amurka barack obama da takwarorinsu da ke cikin kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu suke shirin gudanar da taron gaggawa a birnin hague domin su inganta martanin da suke ɗauka kan rasha saboda kama yankin kramiya har zuwa jiya ladi babu cikakken bayani dangane da ajandar taron gaggawa da za su gudanar a gefen taron koli kan batun nukiliya amma masu lura da al'amuran yau da kullun sun ce bisa dukkan alamu manufar taron shine hada karfi wuri guda kan takunkumin da kasashen yammacin duniya suka azawa moscow bayan da sojojin rasha suka yi kutse suka kama yankin na crimea jiya lahadi ne shugabannin kasashen duniya suka fara isa kasar netherlands gabanin fara taron koli na kwanaki biyu akan batun nukiliya da ake jin batun rikicin kasar ukraine zai mamaye taron wakilai daga kasashe 53 ne za su halarci taron da za a fara yau litinin a birnin hague taron zai mai da hankali ne kan ragewa da kuma tabbatar an adana kayayyakin nukiliya da kuma tabbatar da cewa ba su hada hannun masu tsatsauran ra'ayi ba prime minister netherlands mark rutte ya faɗa jiya lahadi cewa kayan nukiliya suna da fa'ida kamar samar da makamashin bincike a wannan kiwon lahiya amma idan suka fada hannayen da basu dace ba suna iya janyo targaɗe ga zamantakewar al'umma turkiya ta harbe wani jirgin yakin siriya lokacin wani kazamin artabu tsakanin sojojin siriya da 'yan tawayen kasar kusa da kan iyakar kasashen biyu Firaministan Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce jirgin saman yakin Siriyan ya shiga sararin samaniyar Turkiyya. Tashar talabijin ta Siriya ta ce jirgin yana bin 'yan tawaye ne cikin kuma hurumin Sham din wato Siriya. Wata majiya ta sojojin Siriya ta ce matukin jirgin ya samu sukunin fita daga wannan jirgi. Wani kakakin sojan Siriya ya kira matakin da Turkiyya ta dauka a matsayin cin zali a zahiri. Mr. Erdogan ya gargadi Siriya cewa martanin da kasarsa za ta dauka zai kasance mai tsanani muddin ta keta sararin samaniyar kasarsa. A halin da ake ciki kuma, Prime Ministan Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi watsi da zargin da ake mishi cewa baya da jimirin sauraron ra'ayoyin siyasa da suka saba irin nashi dalilin da ya sa haramta ko ya ba da umarnin dakile dandalin Twitter a cikin ƙasar. A wani gangamin siyasa da ya gudanar a jiya Lahadi, Mr. Erdogan ya tabbatar da cewa ya ba da umarnin rihe dandalin Twitter a Turkiyya. ya gaya ma gungun mutane da suka halarci gangamin cewa na kasa fahimtar yadda za a yi mutum mai cikakken hankali zai kare dandalin facebook da youtube da twitter suna yada kowaɗanne irin ƙarerayi to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa da muryar amurka a nan washington dc 'Yan sanda Uganda sun ce akalla mutane goma sha tara su yara ne suka mutu sakamakon haɗarin da wani jirgin ruwa ya a tafkin Albert wadda yake ratsa ta kan iyakar Uganda da Kwango. 'Yan sanda suka ce jirgin yana wato ɗauke ne da mutane 96 'yan ƙasar Kwango da suke gudun hijira lokacin da ya haɗari ranar Asabar. an ceto akalla mutane 45 ana kuma ci gaba da neman mutane 32 maza da mata da kuma yara da suka ɓace yan sanda suka ce jirgin ya kife ne saboda ya ɗauki mutane fiye da abin da doka ta ƙayyade labaran duniyar kenan kuka saurara Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da cewa Majalisar Dokokin Jihar Naija ta bayyana rashin gamsuwa da ayyukan ci gaban rayuwar al'umma da aka gudanar a ƙananan hukumomin jihar 25. Kwamitin Majalisar Dokokin mai kula da harakokin ƙananan hukumomi ne ya kai rangadin gani da ido a duka ƙananan hukumomin 25. inda ya gano abin takaicin kamar da yadda za ku ji bayani daga bakin honorable nuruddin umar ɗaya daga cikin 'yan kwamitin. to mun zagaya kananan hukumomi guda 25 ainihin gaskiya mun dai lura da wani abu jiha gwamnatin jiha ba ta wasu kuɗi kuma ka san ba abin da za a yi in babu kuɗi shi ya sa ayyukokin da suka yi za su yi aiki a bisa ga abin da aka basu ne kuma kuɗin da aka basu bai taka kuɗi ya karya ba kamar yadda ka sani majalisar dokoki wacce rassa ne a cikin rassuna uku na gwamnati za mu zauna mu rubuta report ɗinmu mu kawo ta kowa ya gani in mun kawo ta a cikin eh, majalisa muka karanta ai kaman gwamna ya samu ne don mun karanta za a aika mashi da kwafi. Shugaban kwamitin kula da shirin raya mazaɓun a majalisar Honorable Abdullahi Lawal ya ce doka ce ta ba su damar gudanar da wannan zagaye domin duba abin da aka yi wa talakawansu. amma mu ne masu yin doka mu ke appropriating budget kaga mun yi wannan dole ne mu gani cewa kuɗin talakawa an kashe su da mu kan abin da muka appropriating yana cikin aikin majalisa to ko 'yan majalisar za su iya yin wani abu ganin yadda ake zargin su da zama tamkar 'yan anshin shatar bangaren gwamnati honorable isa kawu ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar amma ba za a ce saboda ana duban mu da idon kasawa in magana ta zo ba za a yi ta ba ya kamata a yi ta gwamnatin jihar Naija dai ta mai da martani akan wannan lamari to ka dai sanya inda ake cikin yanzu nan ana karancin kuɗi yan wasu su yi aiki suna sarki a ofis na yanzu nan abu ba samu kuɗin biyan su ba na maka imani da muka samu kuɗin muka biya su za su ci gaba da aiki amma sun sun ce kaman an ma biya kuɗin ba a yi ba ne a'a ba haka ba akwai irin wannan kisan ila guda ɗaya ko guda biyu. Mene ne matsayin ku game da wannan bincike da majalisa ta yi ba ku da wani shaku? A ni a ni ban shakka duk mai shakka a kira ni a kira local government chairman ga su ashe ban ba kuɗi. Kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu a jihar Alhaji Yusuf Tagwai Zagayen dai ya nuna wa 'yan majalisar akwai nuku-nuku a wasu shirye-shiryen da gwamnatin jihar Niger ta bullo da shi. da nufin raya karkarar jihar kamar shirin samar da hanyoyi masu tsawon kilomita goma goma a ilahirin ƙananan hukumomin jihar inda a yanzu majalisar ta gano ƙananan hukumomi uku ne kacal aka kammala aikin daga lokacin da aka fara shirin a shekara ta 2010 sannan a ɗaya gefen majalisar ta ce akwai lauje cikin naɗi a wani shirin raya mazaɓu 274 da ke faɗin jihar niger Ƙarƙashin wannan shiri dai ana baiwa kowace mazaɓa naira miliyan ɗaya a kowane ƙarshen wata, al'amarin da majalisar ta ce ta gano akwai tsallake. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ka mu ci gaba ga Adam E. Zango. An yarda akwai kaddara da ta zo sai fa a ce Allah, gidanka da ya kone. Ka ji an ce yin haka sai Allah. motar ka da an sace kada an ce yin haka sai Allah ga wani ya rasa matarsa ga wani ya rasa yayan sai ya ya maka yin haka sai Allah bumban dutse igiyar ruwa mai sarse mm-hmm. ragayar dutse ajalin ne daki sai jiko malam adam zango wai ya zancen naira to in kai kuɗi yanzu ba a gaya maka sai Allah sai a ce ai mun san shi da can ba shi da kosisi daga yabi lasisi abuja kila suka yi disi ko jini ko kan yaro ko kuma an buta bayan shi kaji sun manta kwai allah da ya talauci ya yi dole eh, kunja adam zango zantuka zai kirgo saurara guje zan casa abin da zango ya hango eh, kaga zancen addini abin ya canza kalar launi eh, bahaushe ya dauka cewa shine mai addini a wanda duk ya dau allah muhammadu manzansa to musulunci ne zani idan ya murna sallah ka ji an ce wai dubabbe ne tafawa na sallah sai ka ji an ce duba ne idan igala ya ce allah ka ji an ce sabon tuba ne in ka ga dan tuba na sallah shi ma sai ka ji tuba ne eh, to ku sani a gurin allah dukkanin ku musulmai ne yan uwan kuma juna ne ƙur'anin mu guda ɗai ne kun ji adam zango zan cika zai kirgo ku saurara ku ji zan abin abinda zango ya hango ban dutse igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo adami ya maganar waka don wasu sun ci shirme ce kai waka ai baiwa ce in kai ya tafi kada ce, dan jahili baya waka wasu sun ce laifi ce da ka fara ta baka kauce kai kyale duka sun zauce sana'ar waka ilimi ce in ka tsaftace harshen ka ka gyara tunani ka dace na gane ka zango ma na auna ai kowace irin sana'a za ka samu tarka da aljanna gatan zango haka A gaida Adam A zango da makaɗan yanzu ga maimaitawar shirin lahiya uwar jiki wanda Jummai Ali take gabatarwa. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron filin lafiya uwar jiki Assalamu alaikum kuma barkanmu da ganin wannan lokaci. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu dubi irin gwaje-gwaje da binciken da ya kamata likita ya yi wa majinyaci idan majinyacin ya je wurinsa. Kuma Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya shine zai yi mana wannan bayanan. To amma kafin mu kai ga wannan batu za mu ba ku labarin wata mace wadda ta je wurin likita har sau biyar tana fama da ciwon kai. amma sai likitan ya ce mata kila typhoid ko zazzabin cizon sauran da ke jikinta ne bai warke ba daga ƙarshe dai sai da suka fita suka je wata ƙasar sa'annan aka gano ainihin abin da ke damun ita wannan baiwar allah shin me ya faru ne waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Eh, kin ganin cewa suka yi da farko tana da da suka gwada jinin ta da ta yi ciwon kai sai suka ɗauki jini suka yi full abin nan check up Eh. to da suka yi suka dauki suka yi full check up sai suka gano cewa tana da anemia sai hmm. suka ce to meye sababin anemia hmm. kin gane eh. sai sun kai mata tambayoyi dai hakan nan lokacin tana abin al'ada tana heavy flow da sauran sosai sai ce ita ce eh tana yi sai hmm. suka ce to meye dalilin da yasa take is not normal baya yana wuce normal bleeding haka ta ce yana wucewa suka ce to meye dalilin da yasa yake wucewa sai suka tura ta wurin gynecologist gynecologist da ya duba ta yi scan sai ga cewa tana da cyst a ovaries nata to kin gane eh, so cyst din nan shine abin da yake jawa heavy bleeding da take kuma shine yake ja mata anemian anemian kuma yake ja mata ciwon kai kin gane? Eh, saboda haka sai suka mata jinyan wannan cyst din da ke cikin wannan cyst yawa to suka ce idan suka yi jinyansa shine zai kuma suka bata abin da zai regulating abin nan flow dinta na al'ada suka ce idan yauwa kuma suka bata iron tablets zai kara mata jini suka ce Allah ya da wannan ciwon kama ma za ta rabu da shi tunda sun gano anemia shine ke jawowa ciwon kai To kamar a Najeriya din nan ba likita ɗaya ta ta gani ba tana zuwa? Ɗaya ta ta gani tana zuwa. Kuma to inda ta je da farko ta ce mai tana ciwon kai ɗin me ya ce mata? sai suka mata treating suka ce tana da typhoid da malaria to bayan an yi ta aka ta treating typhoid bayan typhoid aka treating muscle aka gwada jini har yanzu suka ce akwai typhoid to kuma so uh, duk lokacin da ta je ta ce tana da ciwon kai sai a ce malaria ne ko typhoid din yake cikin jikinta sai a ce malaria ko typhoid har yanzu sai su ce typhoid din bai kawo ba to kuma ta ta zuwa hasso nawa kenan kafin kuka zo Dubai din nan kai ya kai so biyar fa suna daukan ta suna gwadawa sai to da wani likita ya zo eh, daga amerika ma ya zo da eh, likitan shi abdulmumi sai ke cewa kai shi bai yadda da wannan gwaje-gwajen da ake a nan ba why not kai ta kasar waje kuma shi ne da kuka zo din sai gashi kuma cikin ikon allah an gano yawwa ne aka gano cewa gashi gashi to allah ya kara sauki Amin, amin, amin, amin. To ke kuma da aka miki kina zuwa wasu wuraren ke ma ana miki gwaje-gwaje ke dan kuma ya naki al'amarin. Ni din da suka ce ina da cholesterol level ina is very high. Kuma tun da kike zuwa a gida ba a taba gaya miki haka ba ko? ba a taba gaya min ba can dai ana min treating malaria dai typhoid ko yaushe dai malaria dai yawanci dai ake min treating kuma da yawan ciwon kai din nan sai su ce ciwon kan ma wai dai kawai malariyan ne ke jawo a can ke ma haka aka gaya miki haka dai aka gaya mun a can Dr. Muhammad Bello to kaji bayanin wannan mace shin bisa ka'ida na je na je na je na je me ya kamata ku yi? ai abin da ya kamata ma a yi a bisa ka'ida ne kowane mara lafiya ko da sabon zuwa ne ko kuma wanda ya sake dawowa dole shi likita ya saurari wannan mara lafiyan ya ji bayanin abin da ke fita da shi ya kasance mara lafiya ya gaya ma likita dalla dalla ga abin da nake ji ga abin da nake ji in kuma bai iya magana wanda ya zo da shi shi ma likita bayani bayan ya gama jin bayanan nan kai likita sai ka tsaya ka duba shi ka duba shi daga kafa daga kai har kafafan su wato ka je duka da kai kai mai ka gada shi ka gani ke damunsa wasu laluran zaka iya sani daga gwajin da ka yi wani ko ba za ka iya sani ba eh ban tare eh. numfashin ka ba da kace a gwada mutumin nan wani irin gwaji za a yi za a ɗebi jini wato ka duba shi wato za ka dama a ka'idar za ka duba shi daga kai har kafafunsa mm. za ka duba idanunsa ka duba harshensa ka duba makogwaransa ka saurari sa ya yanke numfashi ya zuciyarsa ke bugawa ka dubi a hannayensa akwai kumburi a yaya fatan jikinsa da zafi cikinsa ka auka ka sa ka matsa cikin ka gani ko a wasu kumburi ko wasu abubuwa kafafunsa da kumburi ko babu fuskansa ya yake duk waɗannan zaka dubba ka cas gaba ɗaya sannan bayan ka gama dubawa ka rubuta abin da ka gani to daga wannan binciken da gwajin su duba shi da kai ɗin da hmm. kuma tarihin da ya baka na abin da ke damunsa kai likita dama abin da ka koya ne za ka iya nazarin ka ce to tunda maluwa ne ya ce akwai yawan fitsari kuma ga shi na yana da yawan kaza kuma na duba shi na ga abu kaza to ina kyautata zaton ga laluran da ke damun sa. Eh. daga nan kai likita domin ka kara tabbatar da wannan zaton da kai sai ka ce bari in tura shi a gani. Idan ciwon suga ne take tsammani sai ka tura shi a mai gadin ciwon suga in zazzabi take tsammani sai ka tura shi a gadin zazzabi. To wannan ne zai iya yaya maka idan an sakamakon gadin ta fito ko na fitsari ko na jini ko na wani abu ta fito da wannan da kuma abin da kai kai nazari daga bisa ga duba shi da kai da kuma bisa ga tarihin da ya baka to shi ne sai ka haɗa duk na abubuwan sai ka fito da wato lalura ɗaya daga ga ya shi ne wannan eh, abin da ya kamata ya ke damun wannan mara lafiyan sai ka ba shi magani a daidai da abin da ka gani. to misali ya gama shan maganin nan amma kuma ciwon da kai kake zaton yana fama da ciwon nan bai warke ba mai kuma ya kamata kai in ya sake zuwa da mu ka'ida ce ma idan ka ba mara lafiya magani ka ce mai bayan lokaci ka za ka dawo domin a tabbatar ko ya samu sauki ko bai samu sauki ba to amma idan ma baka ce mashi ya dawo ba sai shi kansa ya dawo ce maganin nan da ka bani ran nan na sha amma ban ji alamar sauki ba ko kuma ana dan samu saukin kwana ɗaya biyu amma laluran fa ta sake dawowa to kai sai ka sake bincike kuma don mai yiwa wannan duba shi da kai na fari tun da ka ga rikin sun dan adam bai cika zuwa ta ne to yana iya yiwa a wannan lokacin akwai wani abin da ka kuskura ka manta ko baka hanga ba to sai ka kara duba shi cikin natsuwa wannan lokacin ka ga shin menene baka gani ba a wancan karan da ya zo idan da karin bincike da ya yi sannan sai ka ce to a kara wannan binciken kuma mu gani idan kuma ka a'a ai wannan abun kai fa ka iya kokarin ka a matsayinka na wannan bangaren eh, da kake ka duba ko kila kana karaman asibiti ne ko kana kan kauye ne ko wani wurin da babu na'uran gwaje-gwaje sai ka ce masa to zan tura ka zuwa babban asibiti inda akwai tsararren likitoci da kuma na'uran da za a yi wasu gwaje-gwaje da ban yi a nan to kenan idan ka san ka kai inda za ka iya kaiwa to abin da ya kamata kai shine sai ka ingiza shi gaba ya je manyan likitoci ko manyan asibitoci inda ake da isassun na'ura da za a iya auna shi da kyau a san da ke damunsa abin da ya kamata a ce likitan ya yi a saboda kurewar lokaci yau dr muhammad ladan ba zai samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai shirinmu na gaba idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai ali ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar a huta lafiya kahin mu ci gaba ga wannan saƙo. shirin jaridu najeriya na karshen makon nan satin zai fara ne da jaridar daily independent da kuma labarin da ke cewa jaridar ta ce watakila a jami'ar apc ta tsaye da janar muhammadu buhari a matsayin dan takaranta na shugaban kasa jaridar ta ce a bisa binciken ta gudanar ta gano cewa janar din ne kadai zai iya fafatawa da duk wani wanda jami'un adawa za su ajiye ita ko jaridar daily trust na karshen mako daya daga cikin labaran da ta yi mai daukar hankali shine wanda ce an tsinci gawar wata baiwar allah a dakin hotel din da ke garin gombe amma ba a cire kowane sashe na jikinta ba kuma ba a samu wanda ya kawo ta wannan hotel din ba kana ba wani bayanin da hotel din ta baya game da ko ita ce ta dauki daki ko kuma wanne ya kawo ta ta ma jaridar guardian ta yi kwatankwacin labarin na jaridar daily trust amma ita mutane ashirin ne ta ce aka tsinci gawarwakin su a wani kunkurmin dajin da ke garin badun dajin da ake kira dajin soka jaridar ta ce ko baya ga gawarwaki ashirin inda aka samu haka kuma an samu sassan jikin mutane daban-daban kana an samu wata mata da ta haihu da ɗanyen goyo a wannan wurin amma ta kasa magana sa'ilin da aka same ta jaridar leadership kwanan karshen mako ɗaya daga cikin labarin da ta yi shine wanda ta ambato gwamnan jihar sokoto alhaji aliyu magataka dawa muku na cewa gwamnatin tarayya na mayar da matsalar tsaro da ke damun yankin arewacin najeriya tamkar wani batu na siyasa ya ce wannan matsalar ya jima da samuwa a arewacin kasan kuma ba batu ne da ya kamata a sa siyasa a cikinsa ba amma jaridar nation ko cewa ta yi wasu yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kai wa tawagar motocin shugaban majalisar dattijan najeriya hari a hanyar su ta zuwa garin olu da ke cikin jihar imo jaridar ta ce sai dai abinda bata gano har yanzu ba shine ko kakakin majalisar ne aka so a kai wa hari ko ko wani abu ne na daban ta ce har sa'in rubuta wannan rahoton bata gane wannan ba jaridar people's daily ko ta rubuta labarin jan kunne ne da jami'ar apc take wa jami'ar pdp akan zargin da jami'ar ta pdp ke yi wa apc na cewa tana da nasaba da kungiyar nan da ake wa lakabi da boko haram ta ce ta san su jami'ar ta apc ta ce jami'ar ta pdp ta fidda hujjar da take alakanta ta da wannan kungiya ta boko haram idan ba haka ba ko ta rushe wagegen ta. idan muka leka jaridar dison na karshen mako ɗaya daga cikin labaran da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanda ta ce wannan taliki mai suna ogbonna ai ya harbe wani mafillaci har lahira domin mafillacin ya shiga gonarsa ta shinkafa jire ta ce bayan ya harbe mafillacin ne sai haka rami ya binne shi a cikin gonarsa amma asiri ya tonu daga bisani jaridar tribunko cewa ta yi a shayin farko malaman makaranta a jihar edo sun yi kunnen kashi da umarnin da gwamnatin jihar ta bayan na cewa su zauna jarabawan tantance su akan ko sun kware a aikin nasu na malanta jaridar ta ce cikin malamai dubu goma sha uku kalilan daga cikin su ne suka halarci wannan jarabawan da vangar ko na karshen mako ta ambato tsohon dan takarar gwamnan jihar delta ne shi gogor na cewa taron kasa da ake yi yana da muhimmanci amma fa shine abin da ka iya shawo kan matsalolin da ke addaban kasar ba sai dai idan an yi sa'a shirin jaridun najeriya na karshen mako na wannan satin zai kammala ne da jaridar disney da kuma labarin da ke cewa kungiyar kristoci na kasa wato kan ta ce kalaman kungiyar jama'atu nasarar islam na iya sawa ta jinye daga cikin wannan taron dalilin da kan ta bayar shine wai jama'atu nasarar islam ta ce cikin waɗanda aka zaɓa an yi zaɓen tumun dare kuma ba a baiwa addini wani fifiko a cikin taron ba ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria To kamar yadda kuka ji dai Ladan Ibrahim a Ayawa kenan kuka saurara da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako daga birnin Eko da watan za a gafarce mu amma yanzu ga saƙon. Mm, mm, mm, Inusa. Inusa, mm. lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa. Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa nima ba za a ni a baya ba. Dandalin Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Yanzu ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum. Suna na Shams Radio, ƙaramar hukumar birnin fashi jihar Katsina. Ni ina son ba da ra'ayina ku ba ni dama in bayyana ra'ayina akan abubuwan da ke faruwa musamman a ƙasa ta Najeriya. Da farko waɗannan abubuwan kusan naɗe ne an gule da kan zabo ne ake mana. Dangane da irin yadda hare-hare suke faruwa a ƙasa ta Najeriya. yanzu misali ba tsaro ba kuɗi ba ga ɗaukan ma'aikata shi kan shi misali yanzu ya kai inda ya kai waɗanda za a ɗauka ma gashi suna mutuwa da haka muna roƙon Allah ya kawo mana canji mafi alkhairi da shugabanninmu ya ba mu shugabanni na gari wani masu jin kan talaka na gode murya Amurka. Mai magana Isara hulu Hameja a jihar Jigawa. ina son kira ga al'ummar musulmi musamman waɗanda suke gudanar da azumin lafula wannan rana ta litinin musamman waɗanda ke najeriya da nisan amfani da wannan dama wajen yi wa mu najeriya a domin samun zaman lafiya irin waɗannan fitintunu da ke karu kunnin kai a wannan ƙasa ta mu allah ubangiji ya mana maganin sa dukkan waɗanda ke da hannu a cikin wannan rikici allah ubangiji ka san su allah ubangiji ya mana maganin su. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Hafiz Balaraba Gusau daga Najeriya. To hakika ina so in bayyana ra'ayina ne ainihin dangane da matsalar tsaro da ke ƙara ci gaba da ta'azzara yankin arewacin Najeriya. Musamman a irin wannan lokaci idan muka diba za mu ga matsalar tsaro tana ƙara taɓarɓarewa ga kuma gabancin zaɓen shekara ta da 2015 yana karatuwa to lallai akwai alamar tambaya a wannan rikici ko kuma ce a wannan matsalar tsaro da haka muke fata da duk wani mai kishin kasar mu Najeriya ko ko mu ce kishin yankin arewa to lallai fatura ta kai bango ya kamata mu kawo ƙarshen wannan badakala da ake ci gaba da kashe mana al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasar baki daya. Yanzu ga sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya. ake sa ran shugaban amurka barack obama da takwarorinsa da ke cikin kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu suke shirin gudanar da taron gaggawa a birnin hague domin su inganta martanin da suke dauka kan rasha saboda kama yankin kramiya har zuwa jiya lahadi dai babu cikakken bayani dangane da ajandar taron gaggawa da za su gudanar a gefen taron koli kan batun nukiliya amma masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce bisa dukkan alamu manufar taron shine hada karfi wuri guda kan takunkumin da kasashen yammacin duniya suke azawa moscow bayan da sojojin rasha suka yi kutse cikin yankin kuma suka kama crimea jiya lahadi ne shugabannin kasashen duniya kuma suka fara isa kasar netherlands gabanin fara taron koli na kwanaki biyu kan batun nukiliya da ake jin batun rikicin kasar ukraine din zai mamaye wannan taro wakilai da kasashe 53 ne za su halarci taron da za a fara yau litinin a birnin na hague taron zai mai da hankali ne kan ragewa da kuma tabbatar da an adana kayayyakin nukiliya da kuma tabbatar da cewa ba su fada hannun masu tsaurar ra'ayi ba. turkiya ta harbe wani jirgin yakin siriya lokacin wani kazamin artabu tsakanin sojojin siriya da 'yan tawayen kasar kusa da kan iyakokin kasashen biyu firaministan turkiya recep tayyip erdogan ya ce jirgin saman yakin siriya ya shiga sararin samaniyar turkiyya tashar talabijin ta siriya ta ce jirgin yana bin 'yan tawaye ne cikin hurumin sham din wato kasar siriya wata majiya ta sojojin siriya ta ce matukin jirgin ya samu sukunin fita daga wannan jirgi wani kakakin sojin siriya ya kira matakin da turkiya ta ɗauka a matsayin cin zali a zahiri da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ubangiji ya kai mu ku sake jin sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda kabiru fage ke gabatarwa Ka mu sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da sada zumunci zuwa ga Hafsatu ɗahiru ma'aikaciya a gidan rediyon ABC Yola na jihar Adamawa a tarayyar Najeriya da watan tana nan lahiya da duka jama'ar ta Allah ya sa haka amin yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da mai hada mana sauti Diodone Chubahiro. da injiniyan mu Mr. Charles Hall ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.